Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmiya da zamba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa tare cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo batutuwan da suka shafi yadda matasa ke mu'amala da kafafen sada zumunta a yanar gizo. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim. Madalla. A wannan ƙarni na 21 da muke ciki, matasa maza da mata sun ƙirƙiro da wata hanya mafi sauƙi da suke bi wajen neman canji ga duk wani yanayi da ke ci musu tuwo a ƙwarya. a kowane bangare na rayuwa a jihohinsu ƙasarsu da ma duniya baki ɗaya a wasu lokutan sukan fito kan tituna tare da amfani da kafafen sada zumunta wajen janyo hankalin gwamnati da hukumomi da suka dace don neman mafita Misali a Najeriya matasa sun yi amfani da damar da suke da shi da kuma muryoyinsu ta kafafen sada zumunta wajen kawo ƙarshen zargin cin zarafi da rundunar 'yan sanda ta SAS ke yi wa al'umma da kuma kyama da nuna wariya da ake nunawa baƙar farta a yankunan ƙasashen turawa da aka yi wa lakabi da Black Lives Matter. Da haka shirinmu a yau zai duba rawar da matasa ke takawa a shafukan sada zumunta don samar da ci gaban al'umma walau ta fannin tsaro shugabanci da dai sauransu ko kuma ma aka san haka salim sani zakariya matashi ne mai nazarin kirkirar shafukan yanar gizo da manhajoji wato software developer da kuma website developer ya yi mana shimfiɗa abin da ya shafi shafukan sada zumunta abu ne mai matuƙar tasiri da kuma alfanu da rashin alfanu a ƙasashen duniya ga baki ɗaya ba iyaka najeriya ba a din kyakkyawan fahimtar abubuwan da shafukan sada zumunta wadda suke takawa a wannan ƙasar tamu Najeriya za mu lura cewa matasa na amfani da su ta ɓangare guda biyu akwai ɓangaren da ya dace ɓangaren alkhairi akwai kuma wanda suke amfani da shi bangaren shari kenan so in muka ɗauki bangaren farko positivity ko alkairan da matasa suke yadawa a shafukan sada zumunta suna da yawa sosai ɗaya daga ciki shine jan hankalin gwamnati akan wasu abubuwa matsaloli da ke damun su wanda in ba ta hanyar wannan shafukan sada zumunta ba su matasan ba su samu daman kai kukansu da gwamnati ba tare da kuma yada wasu ci gaba da nasarori da su gwamnatocin ke samu matasa na taimakawa wajen yada wannan bayanai tare da kuma yada bayanai abin da suka shafi addini sosai abin da matsalolin da suka shafi addini da kuma a rayuwa matasa na amfani da shi su wannan suna daga cikin alkairai ko positivity da matasa suka yi amfani da hanyar shafukan sada zumunta wajen yadawa bangare na biyu shi negativity ko sharri ne- akwai labaruka na karya da matasa ke yada wanda ke janyo rikice-rikice na addini da rikice-rikice na ƙabilanci musamman cewa shafukan sada zumuntan nan zaka ga mutum ɗaya yana da mabiya miliyan ɗaya dubu ɗari biyar dubu ɗari shida wani ma miliyan biyar miliyan bakwai miliyan goma so in ya zamana su matasan nan ya yi ya yada wani abu na karya ko abu da zai janyo rikicin addini da na siyasa a najeriya zaka ga yanzu mutane duk sun gani tun wanda yana da mabiya mutum miliyan ɗaya a cikin ƙasa da awa ɗaya sai a samu cewa mutane sun kai mutum dubu ɗari uku wanda suka samu wannan sakon wanda yake janyo matsaloli da yawa a ƙasan nan dole mu lura cewa abun da ya shafa haka sada zumuntan nan yana da bangori biyu akwai wanda suna faɗa ne su a ƙashin kansu saboda suna ganin ra'ayinsu ne ko ya dace su yi magana akwai kuma wanda ɗaukan nauyinsu ake yi musamman wasu daga cikin celebrities ko ma shahararrun mutane wasu na amfani da su suna ba su kuɗi ko suna musu alƙurga na ba su wata damammaki na cewa su je su yaɗa wani abu wanda suke ɗaukan nauyin nasu ba su iya fitowa fili su ce su suke yi ba kika ɗauki misali lokacin zanga-zanga 'yan a an gano wasu abubuwa da aka ta yadawa na ƙaryarai ne kuma an gano wanda suka ɗauki nauyin matasan nan wanda su ba wai manufarsa a kawo matsalar shi 'yan ba a so suke a rikita gwamnati a kawo fitina masu yawa a wannan ƙasa ta mu Najeriya. To a nashi bangaren kuma Ibrahim Usaini Abdulkarim shugaban wata manhaja ta gis a yanar gizo ya yi ƙarin bayani ne da cewa ni a nawa ra'ayi ko kuma a nawa tunani da nake da shi shine a lallai matasan najeriya sukan yi kokari gaba su na amfani da wannan a kafa yada labarai ta social media wanda kuma zan ka lura za ka iya duba ka gani ko a social media din za ka ga akwai wa'anda kowa akwai abin da ya kai shi social media din wani ya je kalle-kallen kayan sayarwa ne wani ya je activism din ne kamar irin lura da abin da gwamnati take yi da kuma sa baki da abubuwan da ake son a fito wasu kuma sun je ne suna da data su yi kalle kallen su da sauransu wasu kuma sun je su sada zumunci ne tsakanin su da su da abokanan su wasu su kuma sun je su nema ilimi ko karin makaranta ko wani abu so kowa da ya kake gan shi ya sai datan shi ya shiga yana da abin da ya kai shi a wurin da yawa ma idan ka so ka dan lura shi su kan wani abu da kila ga mutum yana yi sai ce ai ba kai kake saya mai data ba duk da haka nan dai akwai wani lokaci zaka ga abubuwa sun taso da yawa dai zaka ga abubuwan sukan taso ne daga waɗanda suke zaune kasashen waje su fara yin hashtag ɗin da ko abu wanda za su tura so mu kuma mahi yawancin samarin da 'yan matan da suke nan mu matasa wasu su ba wai suna fadawa cikin abun bane ma sun fahimci abun amma akwai abin da ake cewa wani bi irin kai ma kana son a ce ka ce ko kuma kana tare da abin da ake yi a mahi yawanci za ka ga kawai sai mutum ya tsalle ya fada amma da za ka tambaye shi ka ce mishi wannan abun me ake nufi da shi za ka bai sani ba so lallai shi a awareness din da muke da shi mu especially a arewa da kuma su ma can 'yan kudu za ki ga ba wani abu bane wanda ake dagewa a yi wasu abubuwan su kan faru ne amma in zaka duba population in Najeriya kai population din abin da aka faɗi da social media da wayanda kuma suke social media din suke fahimta za ka ga abu ne wanda yake lalle yana da karanci kuma yana neman wayarwa sosai da kuma kula da kuma sa natsuwa da hankali a wurin gane abin da muke son mu yi sosai sosai kai saboda karancin lokaci a nan shirin zai dakata a yau sai kuma mako na gaba za a ji mu dauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Shamsiya Hamza Ibrahim da na shirya na kuma gabatar da shirin ke mana fatan alkhairi. Bi